iyayen ɗaliban nan 'yan mata da aka sace na garin Chibok a makon jiya sun shaida wa gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jatima cewa adadin 'ya'yan nasu da aka sace 234 ne sannan 39 suka samu kubuta sabanin rahotanni da ke fitowa daga hukumomin makarantar na cewa adadin ɗaliban 129 ne waɗannan iyaye ne sun shaida wa gwamnan Kashi Shatiman ne lokacin da ya ziyarci garin na Chibok na ganewa idanunsa irin barnar da aka yi a makarantar da kuma zajantawa iyayen waɗannan ɗalibai gwamnan ya dai soma ne da nuna juyayinsa ga iyayen waɗannan yara da kuma masu alkawarin ci gaba da neman inda waɗannan yara suke da maida su wajen iyayensu lokacin da yake wa iyayen waɗannan yara jawabi da kuma ke sharan kwalla da ke zubowa idanunsa abin da ya same mu nan ya shafi duk mutumin kasar nan ya shafi duk mutumin duniya yara ne ba su san hawa ba ba su san sauka ba sun zo neman ilimi sirarrun yara su zo su dibe su jami'an tsoro suna gwargwadon karfin su a yanzu haka ma suna gwagwarmayan kyato mu. amma bai cancanta in ba da bayani fiye da haka haka ba insha Allah insha Allah insha Allah za a samu yaran nan a cikin koshin lafiya dole mu ba ku hakuri wannan masifa ce na fado a kanmu kuma in Allah yarda Allah zai kyoto mu shi ma dan majalisa mai wakiltar mazabar kudancin Borno Sanata Muhammad Ali Ndume yayi wa iyayen yaran jawabi cikin jimami da tosayawa kamar haka dalilin da muka zo nan shine don ku san muna tare da ku abin da ya same ku ya same me shugaba idan sa suna cikin kunci babu amfani menene shugaba idan kai kana da lafiya wanda kake shugabanci sa da zaman lafiya Allah ya jarabce mu da wannan shugabanci a lokacin da mu ma ba abin da zamu yi sai dai mu yi jagora mu koma ga Allah mu roki Allah ya kawo mana sauki wannan sai dai wasu daga cikin iyayen waɗannan yaran sun bayyana wani abin al'ajabi ne da suka ce sun gani lokacin da suka fantsama daji wajen neman 'ya'yan nasu ya damu da muna namu iyayen yara tun ranar litinin ba mu ga inda aka shiga da 'ya'yanmu ba sai muka ɗaukar mashin mashin mashin kwaya ɗari da hamsin 3 in 1 muka shiga cikin jeji na muka je muka tara da gidaje gidaje na kuma kwata kwata gida guda biyu mun tara da mutum ya mata da mata sun kai kusan sama da goma sha muna tafiya muna tafiya mun tafiya kilomita 25 ba mu gara na ba sai muka je muka san wani gadan da aka yi da ita ce sai muka shiga karkashin gadan muna tafiya muna tafiya aka yi mana ruwa ruwa ruwa jeji nan ba a gani wayan sun masu na sun lalace domin ya kai shekara hudu mashin bai tafiya irin nan so yanzu haka wai sun zo nan yaya kun san labari sai ce kwarai kamar misalin karfe tara ƴaƴanku sun zo sun saya nan ya kai gud minti goma sha biyar amma kun ga wannan hanya shine suka soka wa'ance itace in idan kuka bi kuwa wuce wancan itace ba za ku fita da nan ba ko ku ko ƴaƴanku duka za a gama da ku wa'annan wuri mun gani ba iyaka abu in mun za mu iya abubuwan da muka ga da ido mu a cikin jeji abin zai kawo kuka ne ni ɗaya daga cikin wa'anda ƴaƴansu ne a bayani abin da yake akwai daki-daki to bayan wani abu ya faru kowa ya gudu ya zo a makarantar nan muka rubuta ƴaƴanmu nan yau da muka bincika ƴaƴanmu guda ɗari biyu da talatin da hudu babu shine zahiri magana wanda aka samu kuma guda talatin da tara wanda muka samu ko ba haka ba jama'a To mai gidan gwamna mun gode maka kada ka yi gajiya lokacin da wani abu ya faru ba a bi sawu bane kamar yadda wani ya fara iya yi ne muka fita ka sake kawo mana jami'ar tsaro su bi sawu yaran mu nan a sane su. Wasu iyayen yara ɗalibai 'yan mata da aka sace a makarantar kwana na garin Chibok kenan ke bayyana halin da suka shiga sakamakon sace masu 'ya'yan nasu da kuma ke ci gaba da kiran gwamnati da su taimaka wajen nemo 'ya'yan nasu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.